Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanki da shan ruwa daga nan al'afaf media a yau sha biyu ga watan Ramadan. ‘Yar uwa mai albarka, ki sani cewa ibada tana amsa cikakken sunanta ne na ibada lokacin da ta cika abubuwa guda biyu. Abu na farko shine tsantsanta ta ma'ana yin ta domin neman yardar Allah maɗaukakin sarki kaɗai ba tare da gwama wannan niyya taki kowannen aiki naki da cewa wani koma bayan Allah maɗaukakin sarki ya kalla ko ya yabe ki akan wannan aiki ba abu na biyu shine bin shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan aiki da zaki gudanar komi kuwa ƙanƙantar aikin da kike gani a zahiri ki sani cewa bin shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce za ta sa wannan aiki naki a yi dace da Allah maɗaukakin sarki ya karɓe shi da haka ibadar azumi yana daga cikin manyan ibadu da bai dace a ce musulmi yana yin su gaba gadi ba ba tare da neman ilimin sani a kai ba domin ba a bauta wa Allah maɗaukakin sarki bisa jahilci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.